الحمد لله رب العالمين والآتبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن الأمين وآله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لو ترى وتنصفت wata na biyu na kalandar musulunci hijira 1448 wanda ya daidai da 24 watan bakwai na 2026 tarafi na 167 kitabul jana'iz an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a cikin sunan turmidi na al'imamu abu isa magana muke akan abin da ya shafi jana'iza kan tashi babu na saba'in da uku babu ma za'a sunan mata yau yawon juma'a babu irin abin da ya zo wato na hadisi da aka ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam sunan mata yawon juma'a game da wanda ya mutu yau yawon juma'a ranar juma'a ko daren juma'a daren juma'a shi ne kamar jiya kenan yammacin alhamis da daddare kamar yanzu ya ce daren juma'a yanzu da muke cikin yanzu muna yin juma'a daren alhamis wannan ita ce magana mafi inganci zuwa ga wannan ra'ayi babban malami shehu usaini rahimahullah shi ma ya karkata kuma mun sha yin bayani akan wannan to duk wanda ya mutu daren juma'a ko ranar juma'a ma'ana yin juma'a shine yawan juma'a ne ya zo a cikin hadisi game da falalar haka mutum da ya ba shi da zaɓi ya ce ranka za zan mutu amma Allah ne madaukakin sarki yake kaddara wa mutum abin da ya so muna fatan Allah ya kaddara mana dukkanin alkhairi حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وابو عامر الأقدي قال عبد الرحمن بن المهدي da عامر الأكدي سكتي حدثنا هشام بن سعد عن سعيد بن ابي هلال الربيع بن سيف عن عبد الله بن عمرو عبد الله بن عمرو بن العاص قال عبد الله بن سيف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ma min musulmi babu wani musulmi wato masu ko miji yaro ko babba mai laifi ko mara laifi wannan na ce ta zo a siyakin kore magana ma min musulmi ba wani musulmi kowa ya shiga matuƙar musulmi ne yamutu yawmal juma'a da zai rasu yinin juma'a aw lailatal juma'a ko daren juma'a illa waqaha illa waqahu Allah sai ubangiji ya tsare shi waqahu daga wiqaya waqa yake wiqayatan ya tsare ya ƙi yana tsarewa inda an rufe da ƙi wato iya ƙafin ɗin kawai za ka bari ƙafin da kasara ita ce ce nan kar ka ce ƙi ka ja ainihin wato misali ya ɗanɗa wato ya ɗanɗa za ka cire da kaɗai da ƙibi ya ƙi ya tafi ilin gida ka cire da shi ne ne na ƙarshe ita ma ka sai ta sai ka bar iya kafin in sai da kusa ma'anar shi tsare tsare ka protect ka tsare ka kiyaye a fatan gani wata muke ina wa'ina azaban na ina wannan na ɗin ai na ce ta fa'ilu a dalatu alal fa'il wato ma'ana dai da ce nuna tsareni kaifar tsiri tsareni na fata an gani waƙa ƙudurin nabi yake tsiri zari'i cikin da tsiri ne mu'tallin akhir ya ke kaddara shi wasu da suke kai a wajen wato filin mudari a ce ya ƙi filin mudari marfu'un bidan mutum muƙaddara alaliya ya ƙi a za ce ya ƙi yuga da aka fi filin mudari marfu'un bidan mutum zahira wannan bidan mutum muƙaddara alaliya sannan ka'ida wajen fi'il amri shi ne idan fi'il amri a rishensa sami harafin illa ko shafe harafin illa ɗin kai a ce idan za a ba da umarni sai a shafe harafin illa daga mai ki wiƙaya shi kuma masdari ne wa kaya ce wiƙayata wiƙaya kariya illa wa ƙahun lahu sai ubangiji ya tsare shi ya kare shi fitnatal kabari sai ya tsare masa fitinar kabari sai ya ce ya ce shi fitinar kabari in kwanaki ya yi mutum fitinar kabari to azabar kabari ma ya tsira sha Allah fitinar kabari daban azabar kabari daban Ina da rubin ya faɗa fitinar kabari ta ce tambayar kabari tambayar karin da mutum da muka ji a baya idan ba ka amsa ba kuma sai azabar kabari ta biyu baya nas'alullahu salamata wal afiya to Allah zai kai shi tambayar kabari wannan tana daga cikin alamomin kyakkyawar tukawa wanda malami suka ce mautu yadda juma a shek muhammad nasiru dini al-albani rahimahullah a cikin littafin shi a kamar jana'ir ya jero alamomin hukumar khatima kyakkyawar cikawa ga musulmi a gaske ya sa mutuwa yinin juma'a ko daren juma'a ya kawo kuma irin wannan hadisai da kan Allah sai yana so ya karrama mutum sai karrama shi da abubuwa na zuwa da karrama shi da abubuwa zuwa to a zahiri zai zama karrama wasu yanzu ka dauki malam jafar Allah ya kan shi Allah ya karrama shi da yawan sallah sallah mafi tsada ta asuba kuma ranar juma'a sallar juma'a ya wato sallar asuba ta ranar juma'a ya yi raka'a daya ya tashi zuwa raka'a ta biyu aka kuma kashe shi a matsayin shahidu da izinin Allah kaga wannan karanti ne na ubangiji sannan abu na gaba an ji kallon shahada amma wasu fi ka kowa na ji cika da haka to da ta abubuwan biyar har ma wasu suke ganin kai eh, tsayen wannan mutuwar za'i da kudi wallahi da mutum ya saya wannan Allah ne yake karrama mutum ba abin da ba zai ba haka da ya karabi ya ce ba mutu ya ce kai wani yai kuma wani ne da izinin Allah Kuma yi ta Allah ko da haka wannan gaskiya ba karamar karramawa ba ce Allah ubangiji ya dakar da mu malam yake qala abu isa هذا حديث غريب wannan حديث ne da ya zo ta hanyar wani mutum قال يتبع بسيوة وهذا حديث ليس إسناده بمتصل فإذا ولى الحديث أيده أنه إسناده أقول كوابي تكيبا أقول إن بيبقى ربيعة بن سيف wancan da yake cikin isnadin rabi'atu bin sayf wanda ya rawaito daga abdullahi ibn amr bin al-as da aka ce an abdullahi ibn amr inna ma yarwi abinda aka sani yana yin riwaya ne daga abin abdurrahman al-subuli shi kuma an abdullahi ibn amr ma fata an gane ko ina wancan abu abdurrahman al-hajjali shi ne ba cewa na ji abdullahi ibn amr ibn al-as ya ce ba kawai ya ambaci riwaya ne an abdullahi ibn amr an ana kuma da an nana ba ta nuna haduwa an nana da an ana da kala ba ta nuna lalle haduwa za kuma ta iya nuna haduwa idan bincike ya nuna an haɗu sai ta nuna haɗuwa in bincike ya nuna ba ta nuna haɗuwa ba ce da dama mutum ba ƙarya ne ba kamar kai ne a yanzu ɗinnin ka ce wane ya ce an zurra zurra ya ka faɗa an karɓo daga wani an wani ko anna wani ita ce an nuna idan isnadi ya zo da an na kaza wani ƙala an na fulani ƙala an na rasulallah ƙala ita ce ake ce ma an nuna an ana kuma sunarin da zai zo da an an an an to in ma akwai yanke wa malamin hadisi za su gano a ai tsakanin wani da wani kuwa bincike ya nuna da ji hadisi daga gare shi ba ba su haɗu ba lalle akwai wani mutum da yake yin ruwa, akwai wasuɗa akwai tsari tsakani to me yasa aka ɗauke tsani shi ne za a je a bincika idan an gano wani sababi ne sa daga cikin tsabuban da wata kila ka dalisi ne yasa sai a ce hadisin dama ga shi bai inganta ba saboda rashin ittisali kuma dama kuma an yi rufa rufa ne shi ake ce maka dalisi an yi ta dalisi ba fata an gane to amma a nan ya dai ce wa hada hadisin laisa isnaduhu bi muttasil rabi'a yana riwaya daga abu abdurrahman al-fadli shi kuma ya karba daga abdullahi bin amr wala na arifu mu kuma a iya sanin mu ba mu san le rabi'a ta bin sai wannan rabi'a ta bin sai yana da samara an bi kai tsaye min abdullahi bin amr daga abdullahi bin amr ba sai ne ce ba mu san haka ba amma wasu malamai sun hassana hadisin kuma sun tabbatar da hadisin ya inganta ta wata hanyar da ba wannan ba wannan shi ne dalilin da ya sa aka ce hadisin ya inganta na fata mun gani. ba don wannan in ka in ba babu ma ku ta ta'dilil janaza babu wani abin da ya zo game da gaggauta shirya gawa gaggauta kai gawa حدثنا قتيبة أتمنى تجزل سوا شين يبنى بشر دبائي yi غاوى مقبر تسل وحديثي صحيح جدا يلقى أنا بإن كنت بقى nabi ya ce asiri ogin janaza yi gaggawa da harkar wato gaggawa kabari asiri ogin janaza har ma albani suna samun jana'i yake cewa game da saurin ma ko wajen tafiya bayan gaggauta a shirin wanka a shirin sallah a shirin kasa duk abin da za a karanta to kwaɗi shi sai mun gama mutum tukuna a da ya saurari halin da yake ciki a ajiye komai a gaggauta kai shi ba a fata mun gane to wajen kai shi ma ba a san tafiya da ƙolaƙo Dan ta ɗauki ma'anar asirin ƙogin janaza fa in ta ku salihatan idan ta da rike فخير تقدمونه إليه to alkhairin kuke gaggawa ku kai shi gare shi kar ku masa delay wa in taku siwa zalika in ku saɓanin haka ce ba ta gari ba ce fa sharrun tad'unahu irrita bikum to sharrin kuke kokarin ku rabu da shi da barin yayin ya zama alaka amma da rabu shi wato ta kowace hanya zai babu da zai da mutuncin tashi ko da haka kuskure ne da za ka gana yi waɗansu bayan Allah ko saboda manyan malamai ne ko kaza ko kaza mutum ya mutu yau a sami kwana ɗaya kwana biyu ba a kai shi ba ta ta wannan kuskure ne malumanin nawawi ya yi ta tsoratarwa akan haka babu dalili ko da wani mutum ya rasu a wata ƙasa ko wani gari ya ce abin da shi a kai in ba wani uzuri ne karɓaɓɓe a shari'a ba kama a zamanin kan kasar suka tsamu da mai yadda abin ne gawar mutum da sai an kai su ƙasar su shine ƙa'ida kuma ga su tututun jirgi ga menene ga menene kila ya rasu a ce har wajen sati guda ma ba a kawo shi ba wannan babu da za a yi da lura amma in dai akwai musulmi a can أتعي متى صلى أتنكر أتنكر إيش الشيخ ما فاتا من ذلك ولا شيء لدار من ذلك كي قاوة جوا مكفرتا قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الله بن وهب عن سعيد بن عبد الله البهم عن محمد بن عمر ابن علي بن ابي طالب هذا محمد بن عمر muhammad ɗan umar kuma ɗan ali bin abi talib ma'ana da za a ba ka assignment a ce ka je ka nemo ‘ya'yan sayidina ali sunayen akwai abubakar ciki akwai usman a ciki akwai umar a ciki ba yadda za a yi in akwai tsoyayya da gaba mutum ya sa sunan yanzu. mun karanta a nan a cikin littafin da muka karanta na as'ilatu qadat shabab shi'a wal haqq daga cikin ayin sai da mu Allah akwai tu'uma hankali ka ba zai bayar kana kin mutum ka sa sunansa ba sannan sai na Umar surukinsa ne yana auren ƴar Fatima fa matar Sayyidina Ali har Ali bin Abi Talib suna Ummu Kulthum bint Ali bin Abi Talib Ummu Kulthum bint Ali ibn Abi Talib na ta sai na Umar a gare su ce za ta yi za sai ga za ta gani akwai kiyayya tsakanin halin baitin gidan annabi da sauran sahabbai a cewa akwai gaba ni na rasa irin wannan tunanin da inda ya samu asali waye ya kulla gaba wani dalili zai sauka sahabbai su ci gidan annabi babu dalili kuma idan an ce sun kwace musu mulki ne da sarauta ba haka ake cewa ba sun taru a fasifa sun zaɓa abubakar a waɗanda suka taru ɗin akwai mutanen madina akwai mutanen maka inda da gaske sahabbai sun fahimci cewa sai da na abu ne ba ta zai zama kujerar annabi kai saboda hadisin man kuntu maulahu fa alihi maulahu sun fahimci haka annabi yake miji. shi za a tare a ce waɗannan sahabban sun zama matsorata maƙaryata matuta wanda za su zama gaskiya tsoron wasu cikin musulunta ba su gani ba su duka ran iyayensu ba da kakanninsu da 'yan uwansu ake kai musu azaba sai yanzu a musulunci har kuma fahimci ne annabi yake nufi cewa abu ne zai zama a kujerar shi kuma ke yaƙi da wannan umarni hankali zai ɗauki wani ka sa abu zarri a gurin ga sahabbai ga nuna sahabbai ga komai kuma sun fahimci haka annabi yake nufi ko kaddara ma haka ne in kunnan uwar ke guda magana annabi a kaddara haka ne haka ne ko a kaddara haka ne sai abubakar ya zo ya gama shekara ukunsa da wani abu sannan aka zo aka sake shura sai da na alal shi aka gwamnatin je ina muku ya ce hanya jama'a ba za mu dawo kan gaskiya ba aka bar umar ya zo yi har shekara goma shi ma da ya zo ya haɗa wani majalisar shura suke haɗa sai da nan ali nan ma bai sake tana musu da duk su ya yake yi wa ali yake tsoro a cikin daga zai ce kai jama'a a dawo kan gaskiya ba aka zo usmanu ma ya zo shi ma ya gama daga sannan kuma sai na ta daurin ya zo ta ta kai mutum sannan da ya samu da ya yi watsi da waɗannan sahabban ya ce ai da ko aka yi ba ma aka hana ni da su in bayan ciki su ne wakilan nasa su ne yan majalisar da su ya rika fita jihadi su ne abokan shawara duk bai ce yanzu dama ta samu ba ko a je a tono abu bakar da umar da usman kamar da yan shi a ce faɗa cewa watan wata rana wallahi sai an tono su an kona su an musu hisabu wani hankali ne yake faɗin wannan shi ne wa'annan mutane ya zama addini a gurin shi fa shi a wanda kai gaji ba za ta yi shi'a ba wallahi ba kai kuma ba ba za ta yi shi'a ba sai da addinin kuma ne da zagi waɗannan abubuwa ba karamin tashi hankali ba ne da mamaki alamun soyayya da ƙauna ga ahalin baiti wata kayi bara'a da sahabban nan annabi sallallahu alaihi wasallam ta yi dan munafikai ne wato ba ma ɗan aljanna ba ne dama kawai ɗan wata ne kawai haka suke faɗa wannan kawai ba sharri ba ne kuma sun san haka abin yake a ƙidar su wanda bai da wani nama ba ɗan shi'a ba ba kuma sharri ba ne ba kuma ɗan an da bai da wannan billahi al'azim babu shi da ta yarda abubakar da umar da usmani duk ina nuna yan mutane sannan musuluncin ka da soyayyar fatima za ta tabbata soyayyar Ali da sauran imamai za su tabbata ta lana ba zai karbi soyayyar da kake wa zai ce ba ranar sai ce daga Umar ɗan Ali zina Abi tare, an shi daga babansa wato shi Muhammadu bin Umar ɗin ne karɓo sannan daga Umar sannan an Ali bin Abi Talib anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya aliyu cewa a hadisin annabi ya ce ya kai ali talatin abu uku la tu akhirha karka yi dalatin karka jinkirta in har hadisin da ya inganta amma da ishi ne inji mala as-salatu idza anat ay idza hanat ma'ana idza jaa waqtaha idza dakhala waqtaha sallah idan lokacin ta yayi ana a ce ana wasu sala akan ce hana wasu sala duk ɗaya ne ko amfani da hamza ko amfani da haɗar ne hana wasu sala ana wasu sala idan sallah ta yi kar a jinkirta ta wal janaza idan hadara da jana'iza idan ta halarto ajiye komai a yi masa sallah a kai shi makabarta shi wal ayyamu da bazawara idza wajabat laha kuf'an in ta samu kuf'an daidai da ita sun dole ta samu makafa'a wanda suke so yake so an shirya an yi komai kar a yi delay kar a ɓata lokaci shine kuf'an wa ya yakun lahu kuf'an ahad kuf'an shi ne shi ne ko sa'a ko wani don wato mukafa'a wajen dacewar a aure ɗin idan a aure ne. قال فهذا حديث جرير وما أرى إسناده بالمتصل أما فيما بان جميع إسنادا سا يا إسنادي أقول إيه كتاب باب آخر من فضل التعزية babu kuma wani daban game da falalar ta'aziyya ne ta'aziyya tangalan sun ko wato a ba mutum hakurtar da shi ta'aziyya a ta'aziyya a faɗi kalmomi na hakurtarwa wani ka yi haƙuri kayan rashin kan tabbas mahaifinka ko mahaifiyarka ko ɗan uwanka ko malaminka ko kaza ko kaza a yi haƙuri da na haka rayuwar tafi kowa na mutuwa zai a gaya na kalmomi na kwantar da hankali shi ake ce na ta'aziyya حدثنا محمد بن حاتم المؤدب قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثتنا أم الأسود عن منية بنت عبيد بن أبي برزة an jaddiha daga kakanta abu barza kala abu barza yake kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace annabi ya ce man azza fakla ya gurdan fil janna shi na da izini man azza fakla duk wanda ya yi ta'aziyar fakla matar da ta yi wabi matar da ta samu matsala wajen haihuwa wato ɗan ko zo da rai ba ko ta wabi ta ko makamantin wannan ko ta haife shi ya koma ta yi wata tara ko sama da haka tana fama da ciki ta haifa ɗin ko ɗan zo da rai ba ko ɗan yi zo ya koma ta ce a sakla ko kuma ko da ɗansa ya girma ya mutu sunansa ne a sakla wani ya ce falai sakun na ya hatu sakla misali na ya hatu jira. misali na ya hatu musta'ajira ko musta'ajira wato wannan wani karin magana ne falai sakun na ya hatu sakla matar da ɗansa ya mutu daga ce ta zo tana kukan mutuwa sai kukan ba zai yi daidai da wadda an ɗauke ta lada ne za a biya ta ta zo ta yi kuka idan an yi mutuwa a zamanin jahiliya suna ɗaukar mata aiki lada wayar a biya ta lada da Allah muna so in wani ya mutu za mu biya ku ku ku ta kuka dan a ce yana da yan dan a ce an masa kuka ita ce amma al-musta'zara an ɗauke ta aiki ba za a biya ta ba'i eh me ko me sana'ar ta kenan me ko kan mutuwa don a biya ta asalin magana ɗin, kamar yadda zo a cikin wato littafin bakar abdullahi azizai nuna ko himmatu libin ɗin. wani ne yake ce ma babansa babansa malami ne sunansa shi ne abubuwan yake ba ba sai inda in kana wa'azi ana ta kuka mutane sun tashi abin ya shige su amma me yasa idan mutum suke yin hakan ba ta faruwa sai ke salaifatul ma da haku sakla misal ma da hakan musada a lokacin ya gaya musu wannan magana matar da suke kuka saboda an mata mutuwa ai kukan ta ne sanin ne ba zai zama kamar kukan wadda ɗaukar aiki aka dan a biya ta jimata na gaske ne ita wannan wancan kuma na ƙarya ne gwargwadon yawan kukan ta da daga murya <laughs> gwargwadon kuɗinta ana kawo ba ko ba ce ki kuka ba idan aka maka ce sakla kamar da ake cewa ne sakla ka ummuka sakla wato akwai tasmi akwai akwai tasmi ne a ciki mun fada cewa qaidar lafarki ana gane suna mu'annas cewa wannan jinja ne na mace idan an ga suna ya kare da alifin makasura akla kubra uzma duk sunan da kaga yana tsarewa da alifin makasura to alama ce na wannan abin sifa ce ta mace amma to kubra kubra uzma in ka ce al-musibatul uzma ya nuna mace akwai alama ta kashi ne a cikin al-musiba ko ka ce al-uzma ko ka ce al-azima dole ka sa alamar ta ne ina fata an gane to ana gane shi da haka haka kuma alifin mamduda shi ma alifin mamduda din alifin da ake miƙe shi kuma wato wani lokaci a samu hamza a baya kamar asma'un sani safara'u bayda'u hamra'u na'ma'u wannan duk alama ce na mace alama ce ta aminci ne sifa ce ta mace sannan sai sa'ul marzuqa ta'ur rifatiya a same ta a cikin sunan kamar mudarrisatun muhandisatun mu'allimatun wani alamatu ta aminci sai suka ce wa kadi yakunu ismi hadiyan min alamatu ta aminci da kuma an samun suna na larabawa ne suna amfani da shi kuma duk babu waɗannan alamun amma kuma yana nufin sunan mutum ana ana gane shi ta hanyar sama'i to haka aka ji laraba suna faɗa kamar zainab ina alamatu ta amin babu kamar sai arabin babu alamatu ta amin amma mutu ake naɗawa to wannan suna ce a stafla ana sifa su ta mutu wanda ya yi ta'aziyya wa matar da kai wani man azza ku kusiya gurgen ba a tufatar da shi kufiya Allah zai tufatar da shi a cikin aljanna gordon wani gado wani mayafi wani kaya na musamman su janna a gidan aljanna amma hadisin zai inganta قال أبو عيسى هذا حديث غريب وليس إسناده بالقوي shi da kansa turmi zai ce isnadin ba mai karfi bane babu ma za a fi raf'il yadaini alal janaza babu irin hadisin da ya zo ko kuka malamai game da ɗaga hannu a wajen sallar jana'iza ɗaga hannu a karan farko na kabbara harama wannan kan babu kokonto game da wato babu saɓani tsakanin malamai amma sauran kabar gari na biyu da na uku da na hudu da ka ce kawai ka yadda yake da sai ka ci gaba da ɗaga hannu wasu ka ce ka iya yi بعد الذي الله أكبر فسك في أعطيك تن شكوك بدأي تبرا مسك أركاهي نفركو باقي كاسي لبدأي با يا كري صعباني من تساني مهنمي أما دي مجي رأيي كوري قال حدثنا القاسم بن دينار الكوفي قال حدثنا إسماعيل بن أبان الوراق عن يحيى بن يعلى الأصلي عن أبي فروة يزيد بن سنان الزيدي وهو ابن أبي أنيس عن الزهري لدى الإمام الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو هريرة يسي من زم الله صلى الله عليه وسلم كبر على جنازته يا يكبر ووتقاوى فرفع يديه sai ya ɗaga hannayensa shi ta Kabira a kabbara farko wa wada al-yumna al-yusra sai ya ɗora dama akan hagu a matsayin kabdu ko wada'u dai wada'u ko ci gaba da yi din bai ambata ba shine wasu malamai ke ga to a ci gaba ko ko a tsaya iya yadda ake shi dai Abu Hurairah kaddara farko kawai ya ce amma sai ya ce kala Abu Isa هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وما حديث فيما يجي تهي المكلا آه، بني تيس رسيطة ومن وما حديث من حسن واختلف أهل العلم وما دم على من سيسا قائم في هذا جمد من المسألة ورأى أكثر أهل العلم دعوة معلمين جميع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إن بجتها بولا مكة من أن يرفع الرجل بيديه mutum zai iya daga hannayensa fi kulli takbiratin a kowace kabbara alal janaza da yake wa salar gawa wa huwa qawl ibn mubarak shine ra'ayin abdullahi ibn mubarak wa shafi'i da imam shafi'i wa ahmad wa ishaq da imam ahmad da imam ishaq ar-rafiya wa qala ba'd ahli al-ilm wasu malaman kuma suka ce la yarfa'u yadayhi a'a ba sai ya fi gaba da ɗaga hannayensa ba illa fi awwali marra sai a karin farko kawai kabbara harama wa huwa qawlu sauri shine ra'ayin sufyan bin sa'id bin sauri wa ahli kufa da sauran mutanen kufa wa zikra an ibn mubarak an kuma ba da labari na wata magana da aka karbo daga abdullahi dan mubarak annahu qala fi salati ala al-janaza cewa ya faɗi wata fasawa game da sallar gawa yake la ya يمينه على شماله وفيه كبدك زي يسكن حنيفة وما دي ونسن هديثنا أمد يقول عنه فتوى وروا ورأى بعض عن الإسلام وطبما لمنها جنو أن يكبد بيمينه وآيه كبد تيريكي جداما على شماله يريكي حظم أنت كما يفعل في الصلاة ميديك أثورا صلوا عليه قال أبو إيسا ترمذي يسر يتجد بدل أحب إلي شي يفتر يا أبريد سباب لا ترشي بعد ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نفس المؤمن مؤلقة بديه حتى يقضى عنه نفس المؤمن رب المؤمن مؤلقة بديه كما أنفرح tana da alaƙa da bashin da yake kanta a nan bashin da a faɗi kaɗan ko mai yawa ta yi za an rufe an biya mata sannan ranta zai huta sannan ranta zai sarana sannan zai samu ainihin sauki حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو اسامه عن زكريا بن زائدة عن سعد بن أبي مليكة عن سعد بن أبي إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال أبو هريرة يسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نفس المؤمن رب المؤمن معلقة بدينه أنا أنفرد جوي في ذات الأشهر hatta muku da an sai an biya wato ba zai ji sauki da sa'ada da kwanciyar hankali ba sai an biya masa bashi mai da mun ji a hadisan baya daga irin su ainihin wato wanda ma ake magana annabi ga da ya mutu sallah qala hadathana Muhammadu bin bashar qala hadathana abdurrahman bin mahdi qala hadathana ibrahim bin sa'ad an abihi an umar bin abi salama daga umar dan abu salama wato agola manzan allah sallallahu alaihi wasallam an abihi daga baban ana abi huraira shi kuma ya karbo daga abi huraira عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نفس المؤمن معلقة بليله حتى يقضى عنه قال أبو عيسى هذا حديث حسن وهو أصح من الأول يا ما في فرقوا إنجنسي سيدي وسنا غنم سنن كما يا في إنجنسي والله تعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعليكم السلام ba sa cikin na hmm. abin da ake rabawa saboda a wancan lokaci biranen musulunci ya shahara ko ina da malamin su ce wani shi ne ra'ayin mutanen basra ko shi ne ra'ayin mutanen kufa ko shi ne ra'ayin mutanen hijaz da ana faɗa saboda kowane malami abin da ake kallo ana kallon malaman wato ko a yanzu za ka ga a yanzu akwai fatawa sai a ce malaman sa'udiyya da abin da ke gani musamman فالرابطة رابطة العالم الإسلامي كان غالبا في أن تؤدي أن يمجنا نسرى من بوهنسف كأسي جارة أنت أكبر من فتوى أظن بيجي في تنسير انتوى رأيي في أبنى أه كسنسير كسنسي وكما ما علمان سمسائل إرين سبنا بعد أسكا كرن تبسو غالبا رأيي في نبي سنسير خور إلا سكتنسي وكما جاء تطور مثلا من سرى ko kuma galiban malaman misira ga ra'ayinsu a kan kaza na fata an gani. to misira kuma ta har da malamin ita ma sannan ƙwararru waɗanda ma ake ganin na sa'udiyya wato kusan da kusa su shiga da su ba saboda misira ana karatu ba ɗan ƙarami ba to da su karatu su karatu ne wato na hadda karatu ne na matan aka karatu ne na babu ƙarya yanzu a miki da zaka kan ba magana cin titin a jarabawa. ba magana kai sata kada ka duk wanda ya karatu a misir ana jin da mishi amma galibin malaman saudiya ba karatu suka fi su ba abin da suka fi su kawai babu himma da kokari a kan abin da ya shafi aƙida sun ta gaya aƙida muhimmanci a hadisan aƙida da za ta shi shine galiban manufarsu ta koyar da ɗaliban ilimi da ke zuwa daga duniya shine ƙarfafa karatu a kan aƙida da ya haɗa ta a duniya saɓanin ko kuma masar na fata mun gane to da ta ko a wancan lokaci sai ka mutanen kusa ga abin da suka ce hakan ɓangaren kira'atu ne ma sai a ce Da abin da mutane kofa suke karantawa ko malaman su ke karantawa mutanen kaza ga abin da suke karanta hatta bangaren qira'a ana samun irin yanan bambanta bambanta Allahu a'lam eh eh ke iya akwai wasu rikatafai na fiƙi fikin nan mujallabi na biyu da na uku wanda na rigayi mala haladu shi ne ya are su to amma an ba a san a hannun ya ara ba amma da ɗaya daga cikin yasa suke cewa kafin ya rasu dama mujallabi biyu ne a hannunsa kuma yake musu a raye kuma har yake cewa malam da ba inda zai san ya san a gurin wanda ya ara to amma shi kuma malam baban ya ce gaskiya ba zai iya tunawa ba ko Allah zai sa wanda ya ara a gurinsa zai iya tunawa mujalladi na biyu da na uku take hussunna ya Allah ta an sami wanda ya iya tunawa cewa shi ya ara mishi da tunanan da za a ajiye Allah ta'ala a'lam